alamin ita ce wadda manzan Allah yake cewa faɗi tsoka ce daga cikin jikina kuma zuciya ta ce man abgada ha faƙada abgada ni wanda ya saba mata ya saba mini man uzi ha faƙar uzi ne wanda ya cutar da ita ya cutar da ni fatima daga gare ni take ni daga gare ta nake wanda fatima inda ba in ba alito ba ta da miji fatima ita ce ali ali shine fatima manzan allah shine ali ali shine manzan allah wa'annan mutane wani irin sako ne wata irin risala ce guda biyar wadda allah shi ya ban kan shi sani fatima da ta shigo ta zama cikin su. dunta ne allah ya yi wa'annan abubuwa saboda al'umma su gane wannan sako in muka koma bayan mu duba mu gani cewa manzan Allah yake cewa zuri'arsa a tsatsan Fatima za su hito wanda a cikin 'ya'yanta za a samu imaman shirya waɗanda za su rika shiryar da al'umma bayan yankewa wahayi har ƙarshen rayuwa ila iyalan gidan manzan Allah sha biyu su ne tsari su ne sila su ne wasila wanda na zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an taba tambayar Imam Bakir alaihi eh, salam yake ce ake ce mishi me yasa ake kiran Sayyida Fatima da az yake cewa saboda ita an halicce ta ne da hasken kudura Ubangiji ta sa al'umma su nuna to Allah shi ya bin kan shi sani aka bice wannan bayan wa fatima zan Allah aka ɓoye wa'annan sirrikan kada al'umma su gane ni gidan manzo to ma kamata kiran da zan yi ga al'umma mutum ya buɗe ƙwaƙwalwar shi ya wasa a tunanin shi kada ya tsinke kar ka takura ga iya abin da ka sani shi kake da itikadi ka dogara a'a ka buɗe tunaninka ka gane ina Allah ta'ala ya aje sa saboda kada mutum ya je gobe kiyama a tambaye shi kaza ya ce shi bai sani ba a'a duniya ce ta ilimi ka nemi ilimi in ka nemi ilimi sai ka gane haƙiƙaninka saboda ka san waye kai to daga ƙarshe ina kira ga 'yan